يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda shi ne darasinmu na 78 a littafin al'adabin mufarat na al'imam bukari kuma za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 393 zuwa hadisi na 396 insha Allah darasi ne da yake dauke da bayani game da wasu rassa na kafirci wasu rassa daga rassa na kafirci nasallallahu salamatu wal afiya babi na 184 al-imam ya ce yace ka zabta li rajulin idan kai ma wani mutum ƙarya huwa laka musaddiqun alhali shi mutumin yana gaskanta ka حدثنا حيوة بن شريه الحبرمي قال حدثنا بقية بن الوليد الهمسي عن ببارة بن مالك الحبرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه عبد الرحمن بن جبير يتمحي محيفنسا شين جبير بن نفير الحبرمي wanda ya riski يورا النبي صلى الله عليه وسلم dai دي بي a أساشي shi صحبه من manzon حدثه يبام تنسى لاباري ناسى شيني عبد الرحمن بن, بن جبير أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه سفيان بن أسيد وند صحابي يباد لاباري يباش لاباري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaburat khiyanatun ha'incin ya girma wato wannan hajjinci ya yi girma an tuhaddisa akaka hadisan ka ba ma dan uwanka labari huwa laka musaddiqun shi yana mai gaskanta ka wa anta lahu kazibun alhali kai mai ƙarya ne gare shi wato ha'inci iri-iri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ha'incin girmansa ya kai makura ka ba ma dan uwa labari shi yana gaskanta ka kai kuma kana masa ƙarya Allah ka tsare mu wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi shi ma yana kitabul adab babun fil ma'arib hadisin al-Imam Abu Dawud Sufyan bin Usayd al-Habrami yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa kaburat khiyanatan أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب وأن لفظ يا إذا مدايا ده لفظ الإمام البخاري حديث ينا السنن الكبرى الإمام البيهقي كتاب الشهادات باب المعاريف فيها مندوحة عن الكذب كما ينا المسند الإمام أحمد كما المعجم الكبير مع الإمام الطبراني a littafin al-mu'jamul kabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa biha khiyana wannan hali ya isa ya tabbata hali na cin amana an tuhaddisa kaka hadisan ka ba mu dan uwanka wani labari huwa laka bihi musaddiqun shi yana mai gaskanta ka wa anta bihi kazibun kai kuwa mai ƙarya ne gare shi waɗannan lafuza duka sun zo cikin hadisai wanda sufyan bin usaidin al-habburami ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma gaba ɗaya lafuzan babu wanda malaman hadisi suka inganta shi dukkansu waɗannan lafuzan hatta lafazin da ya zo cikin al'adabul mufrad shi ma bai inganta ba kamar yadda bayaninsa ya zo cikin silsilatu ba'ifa hadisi na 2151 hadisin yana da rauni ta wajen isnadi kamar yadda muka sha faɗa duk sa'ilin da al-imam bukhari ya kawo wani hadisi to ka tabbata wannan hadisi ko da bai inganta ba ma'anarsa ta inganta don haka yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi ma akai ma'anar wannan hadisi ta inganta domin me ake nufi da cin amana wato shine al-khiyana akasi na riƙon amana kamar yadda ya zo cikin littafai na buga kamar misali maqayisul luga mujallar na farko shafin 134 al-amana biddul khiyada amana ita ce kishiyar ha'inci idan aka ce ha'inci ana nufin cin amana to cin amana ko babu shakka ayoyin alkur'ani da dama da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun haramta shi don haka yasa al-imamul munawi dake sharhin wannan hadisin cikin faibul qadir a mujallal na hudu shafi na 546 yace li annahu tamanaka fi ma tuhaddithuhu bihi kai ne kake ba wa mutum labari mutumin nan ya kasa kunne yana sauraron labarinka kamar amana ce magana tsakanin mutum da mutum kamar amana ce ya zo cikin hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa manzon Allah yake cewa duk sa'ilin da mutane biyu suka tsaya suna magana to kamar amana ce tsakanin mai fada da mai sauraro lokacin da kake magana da dan uwa amana ce wato tsakaninku fa idza kazabta idan kai ƙarya inji al-imam al-mudawi faqad khunta amanatahu to babu shakka ka ci amanarsa domin har da ya baka sauraro ya baka hankalinsa babu shakka ya yarda duk abin da zaka faɗa gaskiya ne don haka in baka gaya mar gaskiya ba ka ci amanarsa na ɗaya wa kunta amanatal iman sannan kuma ka ci amanar imani domin imani amana ce a kan kowane musulmi fi ma aujaba min nasihatul ikhwan wajibi ne ya zamanto akwai nasiha tsakanin yan uwa don haka al-imam al-munawi yace wal muradu khiyana khiyanatun azima minka idha haddatha akhaka al-muslim bi hadithin wa huwa ya'tamidu alayka i'timadan annaka muslimun lokacin da kake magana da dan uwa musulmi saboda ya san kai musulmi ne don haka ya baka hankalinsa ya baka zuciyar zuciyarsa duk abin da zaka faɗa ya dauka ba za ka yi ƙarya ba saboda shi musulmi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haramun ne musulmi ka karyata shi idan ya faɗa ma magana haramun ne don haka tunda kana musulmi kana faɗa mar magana ya ɗauka kai musulmi ne don haka wannan amana ta imani kana tare da ita uka sai ya gaskanta duk abin da ka faɗa wal annaka kazibun alhali kuma ƙarya kai masa don haka wannan koda hadisin nan wato lafazinsa bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo cikin ayoyin Alkur'ani da dama ya zo cikin hadisan manzon Allah ha'inci haramun ne tsakanin musulmi da musulmi kuma wanda ya fara ma wannan haƙincin shine iblis kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani misali a suratu tawafa aya ta 120 me yace ma annabi adam alaihi salam magana ce tsakanin su fa waswasa ilaihi shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ya kai adam kana so in nuna maka wata itaciya idan ka ci zaka dawwama ba mutuwa annabi adam yana sauraronsa saboda shi annabi adam alaihissalam saboda zuciya ta imani yana ɗauka ba za a masa ƙarya ba don haka duk abin da iblis ya faɗa mar annabi adam sai ya ɗauka wanda dalilin da ya kai ga fitar annabi adam alaihissalam daga gidan aljanna ke don haka ashe hali ne wanda ke da munin gaske to yanzu al'amarin ya lalace ya fi ma da saboda a yanzu idan kana magana da mutum naɗewa ma yake za ka yi magana da mutum amma sai kunna rikoda yana daukan magana ka bayan amana ce tsakaninku komi zai faɗa ma amana ce a ƙa'ida ta zance ba ka da ikon ka ba da labarin abin da ya auku tsakaninka da wani ba ka da iko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a samu mutum biyu sun tsaya kuna zance sai ɗaya ya waiga dama ko hagu to waiga wasa ɗin nan kurum ya tabbatar ma magana da zai faɗa daga wannan lokacin amana ce don haka haramun ne wani dan adam ya ji wannan magana amma yanzu musulmi zai nade ya watsa duniya saboda al'ada ce ta kafirai don haka yasa kaga a yanzu amanar babu ita ta intanet kawane wane ne a nade duk abin da ke aukuwa a bazawa duniya don a kunyata ka ya saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baji na gaba baji na 185 la ta'id akhaka shay'an fatukhlifahu kada ka yi matsan uwanka wani alkawari ka saba shi ma nau'i ne na cin amana حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا bin Muhammadin بن محمد المهاربي عن ليث الإمام الليث شي cikin salaf don haka yasa ba a maka wato sunayen eh, iyayensa babban malami ne ana ce masa al bin Abi saninsa wannan yana daga cikin malamai waɗanda su masana hadisi suka yi maganganu a kansu kamar misali al'imamul bai haƙi al'imamul bai haƙi duk sa'ilin da hadisi ya taho da laifu bin abi lai to yakan aibanta wannan hadisin bai ɗaukansa wannan dalilin ya sa hatta riwayan nan riwayan nan ta wannan hadisi ita ma ba ta inganta ba saboda shi wannan malamin. عن عبد الملك بن أبي بشير البصري عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منظر الله يتي لا تماري أخاك kada kai gardama da dan uwanka wannan wata ka'ida ce da ya kamata a ce muna kulawa da ita idan kana da mutum wanda amana take tsakaninku akwai soyayya akwai kauna to karka yadda ka rika gardama da shi idan ya ja ka sake don haka yasa bahaushe ya ce kin ja kin tsinkewa wannan ku ya dace da abin da shi manzon Allah ya gaya mana kada ka yarda ka rika gardama da dan uwanka ai idan ya faɗa ba dole bane ka dauka ba sai ka yi gardama ba don haka yasa ake cewa in mai faɗa wawa ne mai sauraro ai ba wawa bane ya faɗa ka ji shikenan ka bar ta nan amma baka yi gardama da shi ba bare a samu rigima tsakaninku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tumari akhaka min almumarat. Almumarat ma'anar hadisin la tujadil wa la a akaka kada kai jayayya da dan uwarka kada a samu kana husuma da abokinka wanda wannan ma yana daga halayen mutane a yau zaka samu mutum ne da mutum akwai abota amma zaman su duk inda suke a husuma suke za ka ga abokai ne amma idan sun zauna jayayya suke ma juna su yasu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don yana cire kauna tsakani jayayya tana cire kauna a tsakani annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tumazihku kuma kada kai masa raha raha ma ba ta da kyau tsakanin masoya juna kada kai masa raha shine abin da ya shafi izgilanci kada kai raha abin da zai shafi muzantawa gare shi kai wani abu wanda daga baya zai ji haushi kayi wannan abin wani shi ake cewa almizahu almizahu ne raha abinda ka aikata wa mutum daga baya ya rika jin nauyin wannan abin da ka aikata mar ya ji zafin wannan abin da kake aikata mar amma kai baka aikata da wani ba illa don wasa wanda shi ake kira almizahu ba shi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ka yi raha ga dan uwanka wala ta'idhu maw'idan fa tukhlifahu manzon Allah ya ce kuma kada ka masa alkawari kada ka alkawarta masa wani alkawari sannan ka saba saba alkawari ma yana rage kimar mutum a wajen wani Allah ya sa mu kiyaye wannan hadisin al-Imam Tirmidhi shi ma ya ruwaito yana kitabul birri wasila babu ma jaa fil mira'i da kuma al-Imam Baihaqi ya kawo a shu'abul iman hakanan al-Hafiz yana littafin al-Musannaf amma ya taho da lafazin an abdurrahman bin abi laila abdurrahman bin abi laila kai tsaye ya ce annabi dawud shi ya faɗi wannan magana shi kuma abdurrahman bin abi laila baya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyallahi dawud annabin allah dawud alaihi salam kala annabi dawud ce kun lil yatimi kal adir rahimi ka zama ga maraya ka kasance ga maraya kamar mahaifinsa mai tausayin shi ka zama tamfar kai ne mahaifi ga maraya da ke tare da kai tamfar kai ne mahaifi don haka yasa malamai suke cewa bai kamata a samu bambanci tsakanin dan da ka haifa da kuma yaro da kake rikonsa ba saboda wannan hadisin ka kasance ga maraya kamar mahaifi mai tausayi wa'alam ka sani annaka kama tazra'u tahsadu eh, kama tazra'u tahsudu yanda kai noma haka zaka girbe abinda ka noma shi kake girbewa fa kala hadisin yana da tsawo nasihar annabi dawud alaihi salam sai annabi dawud ya ce wala ta'id akhaka kada kai ma dan uwanka alkawari thumma la tunjizu lahu sannan baka zartas masa ba idan ka masa alkawari karka yarda a samu wannan alkawari baka cika shi ba fa innahu yurifu bainaka wa bainahu adawa saboda wannan alkawari yana gadar da kiyayya tsakaninka da shi malamai suna amfani da kalma ta gado saboda su nuna dawwamar abu wato kiyayya takan dawwama tsakaninka da mutumin da kai masa alkawari baka cika ba wannan duk yana cikin nasihu da nasihohi da annabi dawud alaihi salam yayi riwayar abdurrahman bin abi laila wanda ibnu hazmi ibn hazm cikin littafin al-muhalla ya kawo shi a mujallar na takwas shafi na 29 yana cewa duk da cewar hadisi ne mursal amma lafuzzansa sun dace da ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ibn qayyim jawziya ya kawo waɗannan kalmomi na annabi dawud alaihi salam cikin littafin i'lamul muwaqqi'in a mujallar na farko shafi na 344 ibn al-qayyim al-jawziya ma kai tsaye yace manzon Allah ne ya faɗi wannan maganar ba ma annabi Dawud alaihi salam ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya faɗi waɗannan to malamai da dama suna inganta waɗannan lafuza duk da cewa hadisin hadisin da ya rawaito wato wannan hadisin muka karanta na al-Imam al-Bukhari hadisin yana da rauni amma lafuzan duka suna da wato wasu hadisai da aka samu da suke tabbatar da su al-imam an-nawawi cikin littafin sa kitabul azkar wannan littafi mujallad guda wanda ya rubuta saboda zikiri shafin 281 yana cewa ajma'u ala anna man wa'ada insanan shay'an yana magana akan hukuncin saba alkawari me hukuncin saba alkawari tsakanin mutum da mutum malamai sun yi ittifaki don mutumin da yayi yi ma wani alkawari laisa bi manhiyin anhu idan dai abin da kai mu mutum alkawari da shi abu ne wanda shari'a bata hana ba to malaman suna sun yi ittifaki yan yambagi an yafiya bi wa'dihi ya kamata yi iya duk kokarin da za ka cika wannan alkawari saboda yana rike yana wato tabbatar da darajarka a wajen Allah da kuma darajarka a duniya tabbaci ka alkawari yana tabbatar da kimarka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da kuma darajarka a nan duniya don haka duk malaman suna sun yi wannan dai alkawarin bai saba ma ka'ida ba to amma inda malaman suna suka yi sabani shine shin cika alkawari na tsakanin mutum da mutum shin wajibi ne ko mustahabi ne idan na maka alkawari zan baka wani abu shin wajibi ne in cika ko kuma mustahabi ne saboda dalilai don kowane malami yana la'akari da hujjoji ne waɗanda suka tabbata a gurinsa kafin ya ce abu kaza mustahabi ne ko ko ya ce abu kaza wajibi ne alimamun imam ya ce alimamun shafi'i alimamun abu hanifa wal jumhur akasarin malamai suna cewa ila annahu mustahabbu ba wajibi ba ne cika alkawari tsakanin mutum da mutum amma mustahabi falau tarakahu fatahu al da ba zai cika ba to ya rasa wata falala mai yawa warta kabal makaruha ya aikata abin da shari'a ba ta so karahatin shadida wala ya'san amma duk da haka wannan baya nuna cewar zai samu laifi ya'ani min haisu huwa uh, khalafa saboda saba alkawarin kawai ba a cewa yayi laifi wa in kana ya'samu in qasada bihi al'aza amma idan zuciyar mutum ta kudurta ya cutar da wani ta hanyar saba masa alkawari to wannan tanan ne yake samun laifi al'imamun nawawi ya ce wannan sashi na malamai kenan wanda kuma akasarin malamai kenan kamar yadda shi an nawawi ya faɗa akasarin malamai suna ɗauka ka cika alkawari tsakaninka da wani shi kansa ba wajibi bane mustahabi shari'a tana faɗaitarwa a kai wa zahaba jama'atun ila annahu wajibun amma wani sashin malamai kuma suna cewa a wajibi ne wajibi ne in dai kai alkawari ka cika saboda ayoyin alkur'ani da dama da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manyan malamai magabata irin su Umar bin Abdul Aziz wasu malamai suna cewa ya kamata a rarrabe wani irin alkawari ne ya'ani yahtaju ila tafsil al-imam an-nawawi ya bada misali da bayanin wato al-imam al-ghazali da ya kawo cikin ihya ulumuddin game da mas'ala ta cika alkawari haisu qala ce wa kana sallallahu alaihi wasallam idza au'ada wa'dan qala asa ai dabi'a ta musulmi dama an karantar da kai kada ka ce zan yi kai tsaye dama musulmi an riga an hana shi don haka yasa in baka yin ba ba a cewa kayi laifi sai dai a ce baka kyauta ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai maka alkawari yakan ce akwai akwai tamani akwai tamanin zan ma kaza eh, to kaga ne bai tabbatar ba ko ko kuwa yakan hada da insha Allah kamar inda Allah ya karantar a cikin alkur'ani kada ka ce za ka yi wani abu face ka hada da insha Allah wa kana ibnu mas'udin la ya'idu wa'dan illa wa yaqul insha Allah saboda haka in kana hada maganar ka da insha Allah dan baka cika alkawarin ba baka yi laifi ba dan ka hada da mashi'atullah sai Allah ya nufa za ka yi wa huwa al-aula don haka yasa al-Imam al-Ghazali yace idan dai musulmi ya dauki karantarwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen magana yana hada maganarsa da insha Allah bayan da za a yi alƙawarin da ya saba ya zama to ya aikata haramu ya samu laifi akai saboda idan bai samu yin ba Allah ne bai nufa ba babu wani laifi a kansa ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء aka fahimci akwai ƙarfafawa ga alkawarin to hatta al-imamul ghazali yana cewa ya kamata mutum ya iya kokarin ya ga cewa ya cika illa an ya ta'azzar sai dai fa idan abu ya gagara fa in kana inda wa'adi wadi aziman ala Allah yafiya amma lokacin alkawarin fa lokacin ma da kake kulla alkawarin wane zan maka kaza sati mai zuwa wata mai zuwa baɗi ashe a zuciyarka kana faɗa ne dan dai ku rabu a lokacin don akwai masu yin haka ya zo gurinka ne sai ka yi mai alkawarin ƙarya dama lokacin da kake kulla alkawarin ma a zuciyarka babu nufin za ka cika sai alimamu na ya wannan ittifakan munafinci ne saboda haka kaga akwai bambanci ta wajen bayani fa in kana inda alwa'di aziman ala Allah yafiya bihi fa hadha huwa an-nifaq ta munafiki don haka wajibi ne mu tsare wato kawunan mu game da abubuwan da za su kawo na ƙasar mu. ta wajen alkawarin ka yi ƙoƙari ka ga cewar ba ka yi alkawari a zuciyarka da nufin yaudara ga mutum ba idan a zuciyarka akwai wannan nufi to munafinci ne na biyu ka yi ƙoƙari ka ga alkawarin da za ka yi bai fi ƙarfinka ba saboda ka tabbatar da wannan darajar taka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka faɗa zan yi a samu kayi amma idan kai alkawarin da ya fi ƙarfinka ya zama baka cika ba gaba ma ka sake baka cika ba sai ya zama shaidarka ai wani bai cika alkawari don haka darajar mutum ta rabu lokacin da za ka yi alkawari hatta abin da kake ganin za ka iya cikawa ya kamata ka hada da insha Allah ko da baka cika wannan alkawarin ba babu laifi a kanka a wajen Allah wannan bayanin sai yana cikin aunin ma'bud sharhin sunan abi dawud yana mutallar na goma sha uku shafi na 232 akwai alkawari yana da matakai guda uku da farko kamar yadda ya zo cikin littafin alfurukun lugawiya na alfuruku fil luga na abu hilal al'afkari a mujallar na farko shafin 254 amma alfarku bayan alwa'adi wal ahdi an al'ahda ma kana min alwa'adi makarunan bi shartin idan alkawarinka ya haɗu da sharaɗi to wannan alkawari babu shakka in baka cika ba kana da laifi a wajen Allah wato alkawura matakai uku ne mataki na farko shine alkawarin da babu sharadi a tare da shi gobe zan baka naira 100 insha Allah babu sharadi saboda haka wannan in baka samu bada wannan naira 100 ba alkawarin da kai dan baka cika ba baka da laifi a wajen Allah saboda akwai insha Allah a jiki wannan shi ake kira alwa'du da larabci babu shar'i a tare da shi alkawari ne zalla ba shar'i inda mutum yake samun laifi shine in bai hada da insha Allah ba to wannan shine yake zama laifi gare shi amma matukar mutum ya hada da insha Allah ko kuma ina tamani in gobe zan baka kaza tamani yake don haka in ka zo sai ce ai tamani da ma nake abin bai tabbata ba kaga babu laifi amma mataki na biyu na alkawari wato shine ake kira al'ahdu al'ahdu shine kayi alkawari ka hada da sharadi kayi alkawari ka hada da sharadi wanda muka muka bada misali da kamar mutum da ya ce wa matarsa gobe zan baki naira kaza in ban bayar ba a bakin aure na ni dake to kaga yayi alkawari ya hada da sharadi wannan alkawari karfinsa ya wuce misali wannan shi yasa Allah subhanahu wataala yake magana akan alkawura da aka karfafa to idan ka ji Allah ya ce alkawari da aka karfafa shi ne alkawari mai sharadi zan yi kaza in ban yi ba kaza kaga ka hada da sharadi to wannan alkawari in ba a yi shi ba babu shakka akwai laifi wajen Allah tabaraka wa ta'ala mataki na ƙarshe ne alkawarin da ake daure shi da sunan Allah subhanahu wa ta'ala alkawarin da ake ɗaurewa da sunan Allah ne a yi rantuwa a hada da Allah kamar yadda ya zo cikin lisanul arab fassara ta kalma ta almisaku wanda ne duk inda ka ji Allah ya ce almisak a cikin alkur'ani alkawari ne amma an daure da sunan Allah wa saqtuhu billahi la af'alanna kaza wa kaza yi alkawarin nan na haɗa da sunan Allah zan ma kaza to wannan alkawari da baka ce na rantse ba da shi da rantsuwa matsayin su guda duk alkawarin da aka haɗa shi da Allah domin sunan Allah yana da girma duk alkawarin da aka hada da Allah to babu shakka alkawarin nan ya samu dauri alkawarin yana da girma a wajen Allah subhanahu wataala in mutum bai cika ba wannan alkawari dole sai an gama da kafara waɗannan alkawura guda biyu su ne suke da ƙarfi wanda ana iya samun laifi alkawari mai sharadi da kuma alkawari wanda aka hada shi da rantsuwa wallahi zan yi kaza kaga ka hada alkawarinka da kuma rantsuwa ka hada ka da sunan Allah in baka yi ba to dole ne mutum fa sai ya gama da kafara sai dai alkawari da ke zama wato laifi shine wanda in an yi ga Allah shi kansa ba ga dan adam ba shine ka ce Allah na maka alkawari idan ka bani kaza zan yi kaza annazaru wanda ba shi da kyau amma tunda kayi ma Allah alkawari wannan dole sai kayi sai ka cika wannan alkawari din wannan malaman sunna duka sun ittifaki akai alkawari tsakanin mutum da mutum da aka sanya insha Allah shine bayanin da al-Imam Nawawi yake cewa dan ba a cika shi ba babu laifi babi na gaba babi na 186 at-ta'an fil ansabi sukar dangantaka babi game da bayani dangane da sukan dangantaka al-ansab حدثنا أبو عاصم شيني الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن عجلان ابن عجلان يا شهر الكنية سدنا ما sunansa Muhammad Abu Abdullahi al an abihi ya karbo hadisin daga mahaifinsa shine Ijlan maula li Fatima bint al-Walid bin Utba babansa ijilan yana cikin tabi'ai waɗanda suka yi karatu wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an abi huraira ya karbo hadisin daga abu huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace shu'batani akwai rassa guda biyu la tatrukuhuma ummati al'ummata ba za su basu ba Allah ka kare mu akwai rassa guda biyu waɗanda al'ummata ba za su bar su ba anniyahatu ihu kururuwa saboda mutuwa wa fil ansabi da sukan dangantaka wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na 1896 kuma hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu itlaqi ismil kufri ala ta'ani fil nasabi wan niyahati riwayar al'imam imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da yake nufi da rassa a wannan hadisin manzon Allah ya ce rassa biyu rassan ne manzon Allah bai faɗa ba akwai dai rassa guda biyu waɗanda al'umma ta ba za su bar riko da su ba rassan ne amma a hadisin al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnatani fi nasi huma bihim kufrun Isna tani fil nasi huma bihim kufur akwai wasu mutane biyu akwai wato wasu mutane biyu waɗanda kafirci yana tare da su wato kafirci yana tare da su waɗannan halaye guda biyu na kafirci suna tare da masu riko da su kaga manzon Allah yana nufi kenan rassa biyu na kafirci akwai rassa guda biyu na kafirci waɗanda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su bar riko da waɗannan rassan ba rassa ne na kafirci amma ba za su bar riko da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce tanu fi nasabi sukar dangantaka wan niyahatu 'ala al-mayyit da yin kururuwa akan mamaci yin kururuwa akan mamaci ihu saboda an yi rasuwa shine ake nufi da anniyaha niyaha amma kamar hadisin da muka karanta cikin al'adabin mufrat ba a faɗa kan mamaci ba illa dai an ce hatu yin ihu kawai <clears throat> amma hadisin al'imamu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ihun da yake nufi wato a kan mamaci saboda an yi rasuwa a rika ihu ana kururuwa wannan kafirci ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-Imam Muslim babin da ya kawo hadisin ya masa suna itlaqu ismil kufri ala ta'ani fil nasab annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kirawo sukar dangantaka da cewa kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kirawo kururuwa akan mutuwa da cewar kafirci don haka wannan hadisin yana bukatar bayanai kashe na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kururuwa akan mamaci kafirci ne haka kuma sukar dangantaka aibanta kabila shine sukar dangantaka ya zama ana aibanta mutum ta kabilarsa ko ta asalinsa wanda harabun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce kafirci ne to shin kafircin nan wani iri wanda malamai sun yi magana da dama a kan matsala ta kafirci da kaji an ce kafirci karka ɗauka fita ne daga musulunci la daga cikin waɗanda suka yi bayanai masu tsawo a tarihi babu kamar ma ibn taimiyya cikin littafin sa majmu'u fatawa saboda tattaro hadisai da ayoyin alkur'ani waɗanda Allah ya kawo kalma na kafirci da bayanin matsayin kowace kalma don kawai kaji an ce kafirci a hadisi baya nuna cewa an fita musulunci yana majmu'u fatawa mujallal na 20 shafi na 87 yace wa alam ka sani annal kufra kalma ta kafirci ba matsayin ta guda ne ba ba'dahu aglabu min ba'din wani kafircin yafi wani girma wani kafircin yafi wani tsanani kama annal imana ba'dahu afdalu min ba'd kamar yanda imani wani sashinsa ya fi wani ayyukan imani suna nan daban-daban kuma darajarsu ba ɗaya ba ne a wajen Allah to haka nan ayyuka na kafirci su ma suna nan daban-daban darajarsu ba guda ba ne wa inna ma na anna aslal iman ma'amurin bihi wa aslal kufuri na ƙebuhu sai ibn taimiyya ya ce a tsari na musulunci wato kafirci yana daura ne da ainihin imani idan imani yana da mutu kafirci yana hagu wato da zaran an ce wannan aiki na imani ne idan an daga shi to kafirci sai zauna gurin saboda haka kishiyan imani shine kafirci kuma ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana mai tsawo shi ma akwai littafin da ya rubuta guda ɗaya da ake kira kitabus salat yana shafi na 53 zuwa 54 fal kufru wal iman mutaqabilan da kafirci da imani suna karo da juna wato kishiyoyin juna ne kafirci kishiyan imani mutakabila ne idan zala ahaduhuma khallafahu al-akhar idan aka rasa daya to dai sai sai dayan ya cike gurbin don haka yasa kullum musulmi ta kokari ya ga yana tafarkin manzon Allah domin da zaran an rasa wata sunnar annabi tare da kai to babu shakka halin kafirai ne yake gurin saboda imani yana kishiyantar kafurci abinda ibn qayyim ya faɗa kuma haka ne idan dai aka rasa imani a wani mahalli to kafurci yana gurin kar ma kai tambaya idan kuwa an rasa kafurci a wani mahalli to imani ne a gurin sai ya ce kazalikal kufur kama anna walamma kana al-iman aslan lahu shu'abun muta'addida wannan an samu hadisai da dama akan cewa imani yana da rassa da yawa har ma malama sunna sun yi ta kokarin su yi bayanin adadin wato rassa na imani din wasu na cewa rassan imani 70 ne har dai zuwa 79 wa kullu shu'batin minha tusamma imana kowanne reshe ana kiransa imani don haka yasa al-Imam al-Bukhari a farkon sahihul bukhari ya kawo hadisai da suke magana akan haka kusan duk malaman hadisi zaka samu suna kokarin saka hadisai da suke magana akan rassan imani a farkon littafansu saboda waɗannan rassa suna da muhimmanci idan mutum ya rike reshe na imani to yana tsira daga kafirci wannan yasa a farkon littafai ake karantar da mutane rassa na imani in dai ka samu riko da reshen imani to ka tsira to kamar yadda imani yake da rassa da yawa wa kullu shu'batin minha tusamma imanan ibn qayyim al-jawziya yace wa kazalika al-kufru dhu aslin wa shu'ab haka ma kafirci yake yana da tushe kamar bishiya kuma yana da rassa kafirci kamar bishiya ne yana da tushe yana da rassa imani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mana shi da bishiya kamar yadda ka bishiya tana da tushe tana da rassa to haka imani yake kuma haka kafirci yake Wa sai yace misali rasta na imanin darajar su ba ɗaya bane kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih bukhari waɗannan rassan wasu rassan manya ne wasu ƙanana ka dubi tsari na bishiya zaka ga wani reshen yana da girma wani reshen bishiyan kuma ƙarami ne to haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mana musulunci wani reshen na imanin yana da girman gaske yana da ƙarfi guda ɗaya sai kai ka aljanna wani reshen kuma ƙarami ne amma ga lada ƙarami ne reshen amma yana da falalan gaske duk wannan bayanin ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to haka yanda imani ya zama rassan ba iri ɗaya ba ne wasu rassa sun fi wasu rassa girma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana alhaya'u shu'batun min al-iman kunya reshe guda ne daga rassa na imani to idan kana son ka san matsayin kafirci a tasashin imani ka cire wannan reshe. in ka cire reshen sai a ce rashin kunya reshe guda ne daga cikin rassan kafirci wato duk wani reshe da ke imani in ka ɗauke shi to reshe guda ne a gefen kafirci wasu ku shu'ba min al-iman faɗan magana ta gaskiya reshe guda ne daga rassa na imani in aka ɗauke gaskiya ga mutum fa sai a ce alkazibu shu'batun min shu'abil kufri ƙarya kuwa reshe guda ne daga rassa na kafirci wa salatu sallah wa zakatu zakka wal hajji wa siyam min shu'abil iman salla reshe ne na imani zakka haka hajji haka azumi haka sai ce wa tarkuha min shu'abil kufr idan an bar kowane reshe to zaka samu an yi riko da reshen kafirci misali cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akan zakka a surata fusilat aya ta bakwai yace ce allazina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun ashe kaga da zaran ka ki ba da zakka ka rike reshe na kafirci yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana misali da sallah kaga sallah reshe guda ne daga manyan rassa na imani to akwai hadisin Jabir wanda yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarku salati abin da ke raba mutum da kafirci shine sallah da zaran mutum ya bar sallah ya zama kafiri saboda an cire wannan reshe daga rassan imani sai reshen kafirci ya cike gurbi wanda akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainal kufri wal iman tarku salat abin da ke tsakanin kafirci da imani shine barin sallah hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2846 ibn mu jawziya ya bada misali da waɗannan ayyuka sai yace wal ma'asi don haka karma za zaka zauna rubuta rassan imani da rassan kafirci yace ka hutar da kanka duk wani aikin sako kulluha min shu'abil kufr kowane aiki na zunubi yana daga cikin rassan kafirci kama anna at-ta'ati kullaha min shu'abil iman duk wani aiki na biyayya ga Allah da manzonsa yana cikin rassan imani duk wani aiki na saba ma Allah da manzonsa yana rasa na kafirci na haka ba sai kawo wahal da kanka ba sharh al-aqidah al-tahawiyya ibn abi al-izz al-hanafi yana mujallal nabi shafin 475 yace kama anna shu'ab al-iman imanun fakaza shu'ab al-kufri kufr reshen imani ana kiransa imani reshen kafirci sai a kira shi kafirci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce akwai rassa guda biyu a wannan hadisin al'umma ta ba za su basu ba anniyahatu wa ta'amu fil arsal ihu a lokacin mutuwa ayi kururuwa Reshe ne daga rassa na kafirci suka game da dangantaka sukan kabila sukan asali na mutum shi ma reshi ne na kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan ba wai yana nufin duk mutumin da yayi ihu a bayan an mutu ya zama kafiri ba a'a baya fitar da mutum daga musulunci reshe ne amma ba wanda zai fitar da kai daga musulunci ba dan mutum yayi sukan kabilar wani dan ya aibanta dangantakar wani baya fita daga musulunci amma la shakka yana riko da wani reshe na kafirci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan baya nuna cewar mutum ya fita daga musulunci saboda yana tare da waɗannan halaye guda biyu ya kamata mu tsaya sosai domin abin yana da muni hatta gidajen maluma zaka samu an yi mutuwa ana kururuwa mata suna da rauni idan ba ana nuna musu ana tunatar da su ba to su ko yara idan sun ga manya sun kama ihu kaga su ma ba shiru za su yi ba wanda kuma kowa ya sani mutuwan nan wato tana gaban kowa komai dadewa duk zamu tafi saboda haka idan ma bakin ciki kake wane ya rasu in ka dubi baya zaka gani da kakanninka da iyayenka kai ma sun mutu kai ma naka na zuwa dan haka ba wai ihun shine muhimmi ba abinda manzon Allah ya karantar a daidai wannan lokaci shine muhimmi me ya kamata a yi idan an yi rasuwa ya zama a yi haƙuri don an zubar da ƙwallawa wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma duk wanda ya shigo gida da kururuwa sai a ce a koma in ka gama sai ka dawo ba za a kyale shi ba duk wanda ya nuna zai yi ihu to sai a hana in ka fahimci mata kamada da wannan hali to da zarar an yi rasuwa ta ce za ta je sai ka ce a ba yau ba sai ka bari bayan kwana bakwai to je kiki ta aziya kaga ai abin ya bi jiki ko ta je gidan ma ba za ka ga wani na kuka ba bare ma ta yi ihu din so wannan shine idan mutum yana tare da halayen nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la shakka yana riko da wasu rassa na kafirci Allah ka tsare mu wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa akwai wasu rassa guda biyu waɗanda al'umma sama za su bar riko da su ba malamai suna cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan shine min a'malil kuffar wa akhlaqil jahiliya wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani ne game da halayen kafirai na jahiliya wanda ya tara suna yi kuma wannan babu shakka ya dace da hadisai da dama waɗanda suka zo da lafazi irin wannan akwai hadisan da aka samu da suka zo da lafazi irin wannan hadisin na abu huraira wanda yana nuna cewar al'ada ta larabawa ce akwai al'adu da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da larabawa suna yi ya dinga warware waɗannan al'adu ɗaya bayan ɗaya wanda yana daga cikin wato aiki muhimmi wanda muhammad bin abdulwahab ya yi wanda ya rasu a hijira ta 2006 wato shekara 232 da suka wuce akwai littafin da ya rubuta da ake kiransa kitabu masailul jahiliya ya yi kokari ya tattaro al'adun larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam al'adun larabawa al'adu da suka tabbata suka shahara a tsakanin larabawa kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littafi akan waɗannan al'adu zakara fihi mi'a wa ihda wa salasina mas'ala khalafa ar-rasul fiha mu'taqidat ahli jahiliya akwai mas'aloli guda 131 al'adu na larabawa guda 131 kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo larabawa suna waɗannan al'adu amma da manzon Allah ya zo ya dinga warware al'adun nan ɗaya bayan ɗaya ɗaya sai da ya gama da su gaba ɗaya waɗannan al'adu gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya maganin su tas kafin ya bar duniya to yana daga mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabi ya rasu sai ya ce waɗannan al'adu waɗanda na taras da kukunai. akwai waɗanda ba za ku bar yi ba har kiyama wannan mu'jiza ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi al'adun da ba za a bar yi ba ba za a bar riko da su ba duk da cewa manzon Allah ya tsawatar akai amma ba za a bari ba daga cikin waɗannan al'adu 131 shine manzon Allah ya faɗi guda biyu akwai rassan kafirci wato na al'adar jahiliyya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan al'adu guda biyu waɗanda larabawa ba za su bai riko da su ba kuma ba larabawa kai ba saboda manzon Allah ya ce al'umma ta idan aka ce al'ummar annabi bai tsaya ga larabawa ba al'umma ta ba za su bai riko da waɗannan al'adu ba duk da cewar al'adun na kafirai ne kafin bayyana ta akwai hadisai da yawa da suka zo da waɗannan bayanai kamar misali akwai hadisin al-Imam muslim yana kitabul jana'iz babu tashdidi fin niyaha hadisi na 934 da kuma ibn hibban kitabul janaiz wa ma yata'allaqu biha muqaddaman hadisin abu malikin al-ash'ari abu malikin al-ash'ari shi ma sahabi ne asalin sunansa al-harithu bin al-harithi ash-shami a hadisin abu malikin al-ash'ari yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati akwai mutane hudu daga cikin al'ummata mutane hudu daga cikin musulmai masu bin addini na don su ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane hudu min amril jahiliyyati la yatrukuna hunna ba za su bar al'amarin jahiliya ba kaga yana nufin cewa al'adun nan na larabawa zamanin jahiliya kafin ya zo za a samu al'ummar ta kashi hudu waɗanda ba za su bar riko da waɗannan al'adu ba na ɗaya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-fakhru fil ahsabi taqama da baiwa wato baiwa kyauta ce ta Allah manzon Allah ya tsawatar mana kaga da ilimi da mukami, da kyau da duk waɗannan kyauta ne Allah ya baka ba don ka cancanta ba la Allah ya baka ne don ya gwada ka a baka mukami. a baka ilimi a baka fasaha kyauta ce duk wani abin da ake kiransa baiwa wato kyautar da Allah ya maka manzon Allah ya hana kai alfahari da ita domin ba kai kai makanka ba dan kana da ilimi kai alfahari ai sai kamar mu zamu iya wane ku to wannan haramun ne saboda akwai mutane da dama waɗanda Allah ya sani yana iya ba su ilimin bai ba su ba sai ya baka ba dabara bace ilimi hakan nan ɗaukaka ba dabara bace zaka samu mutum yana ƙauye amma Allah sai ya ciro shi ya bashi mulki akan ‘yan binni su yi su yi kuma su gagara kukuta ya riga ya matse su kaga ɗan ƙauye ya zo ya fi mu to wannan ikon Allah don haka ɗaukaka da ilimi da baiwa da Allah kan ba wa mutane manzon Allah ya ba kyauta ce da aka baka da zaka yi takama da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma kaga wannan hali har abada ba za a rasa cikin al'umma ta masu riko da wannan hali na jahiliya ba yanzu ba gashi muna gani ba idan mutum ya samu wata baiwa to sai ya dauka ya fi kowa dole ma sai duniya ta san shi don haka ko neman mawaka zai yi su zo su yi markida don a shahar tashi a ce ayyawa wani ba kamar sa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ake nufi da al-fakhru fil ahsab yani fil khisal allati takunu fihi kashaja'a wal fasaha kana da kwazo kana da fasaha duk wannan baiwa ce da Allah ya maka kyauta ce ta Allah ba alfahari a ciki da zaran mutum yayi alfahari ko da ilimi ne Allah ya bashi to babu shakka yana tare da al'adar jahiliya kafin zuwan manzon Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hana mutane don haka yasa in ka dubi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsu daban ce al-hasan al-basri yana cewa mu da muka tashi muka ga sahabbai wallahi mutum sai ya haddace al alqur'ani makwabcinsa bai ma sani ba mutum zai yi haddan al al-qur'ani idan yana yi wani ya taho sai ya ba shirin waye mutum saboda kar ma a ji abin da yake don kada shaidan ya samu rabo a cikin aikinsa saboda sun tabbata kyauta ce ta Allah yanzu idan kana da haddan alkur'ani so kake duniya ta sanka wanda shine alfahari wato da baiwa da Allah ya bawa mutum na biyu abba'anu fil ansabi manzo Allah yace sukar dangantaka ka rika sukan kabila ka rika ganin kabila ka ta ta wani yana cikin al'adun larabawa waɗanda annabi ya ɗauki rayuwarsa yana faɗa da su sannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal istisqa'u bin nujum da danganta samun ruwan sama wato ga ainihin masaukai na taurari wanda al'ada ce ta larabawa ba za a samu ruwa ba in dai kaza bai dace da ranar kaza ga watan kaza ba wannan babu ruwan Allah da haka yana iya bamu ruwa a wannan watan na uku wannan al'amari ne na Allah subhanahu wata'ala baka cewa dole sai a watan biyar za a samu ruwan sama manzon Allah ya ce na hudu shine anniyahatu kururuwa a lokacin da aka yi mutuwa hadisin Abu malikin al-Ash'ari kaga ya kawo halaye guda hudu yana al-Musnad al-Imam Ahmad kuma da al-Mustadrak al-Imam al-Hakim riwaya ta al-Imam al-Hakim annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fi ummati arba'un min amri al-jahiliyyati cikin al'umma ta akwai halaye guda hudu waɗannan halaye suna cikin halayen jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisu bi tarikihinna al'umma ta ba za su basu ba wannan mu'jiza ce babba don gashi nan muna ganin ta duk abubuwa guda hudun nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi nan muna gani kuma akwai kissa domin shi abu malikin al-ash'ari da ya kawo hadisin nan wanda ya bada labarinsa shine abdurrahman bin abi laila wanda tabi'i ne ya bada labari ya ce wannan sahabin abu malikin al ya samu rashin lafiya Da kalna al'ashari yana jinya mai tsanani alamar ya kusan mutuwa lokacin da muka shiga gaida shi fa bakat alaihi ummu waladihi yana da wata baiwa da sun haifi yaro da ita sai ita wannan baiwa ta kama ihu fana haina ha muka hana ta muka ce mata haba ke kuwa a'ala misla bi Musa tabkila yanzu kukan da zaki ga mutum irin sahabin manzon Allah irin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karantar da ainihin wato ilimin da manzon Allah ya kawo mana shine kuma za a yi masa kururuwa ganin ya mutu ashe Abu Malikin yana jinta illa dai ciwo ne ya masa tsanani faƙala sai buɗe baki ya ce da auha ku kyale ta in ji shi wannan sahabi faltuhurik min dam'iha sijilan aw sajlayn ku kyale ta in za ta iya zubar da kwalla to da Allah ku kawo mata guga ta samar da guga ɗaya ko biyu na hawayen da za ta zubar in za a tara don yawan shi wannan ruwanta walakin ni sai dai tunda Allah bai nufi mutuwa ta ba ushidukum ina kafa ku shaida anni bari'um na barranta babu ruwana mimman halaka duk wanda ya aske kansa wai dan bakin cikin na mutu to babu ruwana da shi ku sani babu umarni na a kansa au salaka da wanda yayi ihu yayi kururuwa saboda na mutu ina kafa ku shaida babu ruwana ban ce ba au haraka da wanda ya keta suturarsa dan larabawa duk suna haka sukan yi aski wanda har yanzu ma akwai al'adun da suna yin aski saboda an yi mutuwa da waɗanda suke yaga kaya ko kuma misali a ce an sa baƙaƙen kaya a gidan saboda nuna baƙin ciki duk al'ada ce ta kafirai wanda musulunci ya yi faɗa da su hadisin yana al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani hadisi na 3350 shine sai shi yake karawa da cewar sayyiduna umar bin al-khattabi ya ce taraknan hata hina taraknan lata wal uzza ai ranar da muka bar bautan lata da uzza daga wannan rana muka bar ihu dan wani ya mutu don haka wato kamar idan mutum ya dawo kururuwa saboda an yi mutuwa to kamar ma ya dawo ma bautan lata da uzza ne waɗanda gumaka ne manya na larabawa da suke bauta a jahiliya suna danganta abin saboda dukkan su nau'i ne na kafirci idan dai ba za ka bauta ma gunki ba to bai kamata a samu kana ihu saboda an yi mutuwa ba waɗannan hadisai babu shakka sun tabbatar akwai al'adu na jahiliya kuma yana da kyau mu sani don haka yasa sayyidina Umar yake cewa wanda bai san tarihi ba wanda bai san yanda duniya take ba da kafin Allah ya aiko manzon Allah kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai san tarihi ba yana iya warware musulunci alhali bai sani ba ya ɗauka kulla shi yake wato akwai bukatar musan tarihi dan sanin tarihi yakan sa kai riko da sunnar annabi da gaske ina ma a ce ka san waɗannan al'adu 131 waɗanda larabawa suke riko da su annabi da ya taho ya dinga faɗa da kowane sai da ya kau da su kuma su akwai hujja a kansa in ma daga alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin ya sa sai na umar yake cewa daga ranar da muka bar bautan lata da uzza daga ranar ne muka bar kururuwa a dalilin mutuwa saboda an yi mutuwa a yi ihu mun daina tuntun. wannan dalilin ya sa Ibn taymiya ya rubuta littafin iktiba'u siratil mustaqim dalilin rubuta littafin kenan iktiba'u siratil mustaqim yanda zaka zaka yi kokarin bin tafarkin Allah madaidaici wanda ya dace da ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin uh, mujallar na farko shafi na 69 ya ce da'awar jahiliya na dubul mai kururuwa irin ta jahiliya wato shine ihu da akan yi saboda an yi mutuwa su larabawa a da har ma a ake yi a dashe mata suke na ihu idan wannan an mata ihu to ita ma in an mata mutuwa wacce za ta zo ta ta ihu sai muryarta ta dushe nadbul mayyit suna kiransa annadb wa takunu da'wal jahiliyya fil asabiyya abubuwa na jahiliyya akwai asabiyanci wato shine ta'assubanci shine kabilanci kamar yadda manzon Allah ke cewa sukar kabila ai kabilanci ke sa a soki wata kabila akhbara anna ba'd amril jahiliyya la yatrukuhu an-nasu kulluhum annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bada labari al'amari na jahiliyya ba duk mutane ne za su bari ba zamman liman lam turkuhu kamar manzon Allah yana aibanta wanda bai bari bane wanda duk bai bari ba to ya tabbata yana tare da halaye na mutanen jahiliya wa illa lam yakun fi ibafati hadhihi almunkarat illa jahiliya zamman laha me yasa annabi ya jingina waɗannan al'adu ga jahiliya saboda ya nuna maka basu da kyau idan baka bar aikata su ba to da kai da mutanen jahiliya kuna tare ta waɗannan al'adu ya ba da misali da yanda wato mutanen jahiliya suke fita kamar da shi Allah ya faɗa cikin alkur'ani a suratul ahzabi talatin da 33 wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasula inma yuridu Allah ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فتو الله تبارك وتعالى يا تبتر أقوي الأعدون jahiliya. wanda zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da su wannan yasa malamin yace fa inna fi zalika zamman litabarruj kafin Allah ya kawo magana akan jahiliya sai yace wala tabarrajna karna fi da ku tabbata a gidajenku ku matan manzon Allah ku zauna a gidajenku wala tabarrajna ku daina yawan fita to ba fita akwai na larura sai Allah yace tabarrujal jahiliyyatil ula fita irin na jahiliya ba a so ku yi sai dai fita irin na musulunci to sai mu nemi sanin fita irin na jahiliya don mu kauce ma riko da al'adar mutanen jahiliya wanda Allah da kansa ya aibanta a cikin alkur'ani don haka yasa yace wa zalika yaktabil man'a min mushabahatin fil jumla wanda abinda Allah yake mana ishara da shi gaba ɗaya duk abinda aka ce ma al'adar jahiliya ce to ka nisance ta shi yafi dacewa ka nisanci wannan al'ada shi ya fi dacewa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada ku yi fita irin na jahiliya kaga ashe fitan jahiliyan ba mai kyau ba da a ce fitar ta dace da irin wacce manzon Allah ya karantar da Allah bai faɗi hakan ba fita irin ta jahiliya ya nuna ta saba ma fitan mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa akwai hadisin Abu Zar al akwai hadisin Abu Zar Gifari wato in ka bi rayuwar annabi zaka samu misalai da yawa wanda shi Ibn Taymiyyah ya kawo cikin Iqtida'us Siratul Mustaqim a jere ya dauki warkoki da dama yana misali daban-daban na al'adun jahiliya da manzon Allah ya hana daga ciki akwai labarin Abu Zar Gifari wanda ya zo cikin Sahih Muslim yayi shi Abu Zar da kansa yake cewa innahu kana baini wa baina rajulin min ikhwani akwai wani mutum daga cikin yan uwana kalamin da muka samu muhawara mun yi jayayya ni da shi wa kanat umhu ajamiya mahaifiyarsa ajami ce bakar fata ce fa ayyartuhu bi ummihi sai na aibanta shi da launin fatan mahaifiyarsa na aibanta shi da da ainihin mahaifiyarsa fa shakani ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai sai shi wannan ya kai ƙara na ga annabi sallallahu alaihi wasallam falaqitu nabiyya manzon Allah bai ce a kira ni ba sai gashi mun haɗu muka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala lin nabiyyu sai annabi ya ce min ya aba zarrin me ke tsakaninka da wani ya ce lalle an samu saɓani tsakaninmu a ayyar tahu bi ummihi shin ka aibanta shi da launin mahaifiyarsa ba Larabiya ba ce ai ajami ce kamar ka ce kai ɗan bakar fata ai kaga an aibanta shi da launin mahaifiyarsa sai maza Allah ya ce inna kamru'un fika jahiliya wallahi kai mutum ne wanda har yanzu akwai halayen jahiliya a tare da kai ku duba yadda mazan Allah ya samu tashin hankali saboda abin da Abu ya yi. har yanzu kai akwai halayen jahiliya a tare da kai wata riwayar yace asababta fulana shin kayi zagi tsakaninka da wani an samu zage zage kuntu na'am nace kwarai ko ya rasulullah qala sai mazan Allah yace anilta min ummihi ka taɓa mahaifiyarsa ta wajen zagin da kuka yi ma juna qultu na nace kwarai ku yana sahihu muslim kitabul iman babu it'amil mamluk mimma ya'kul manzo Allah ce a ayyartahu bi ummihi har ma ka aibanta shi da launin fata mahaifiyarsa sai nace a to ya rasulullahi wani sabon abu ne man sabbar rijal sabbau abahu wa ummuhu duk wanda zai zage mutane ai ko za su zage baban shi da maman shi ko abinda Abu Zar ya ai ba sabo bane wato an riga an saba sai manzon Allah ya ce inna kamru'un fika jahiliya lalle kai mutun ne wanda har yanzu akwai halayen jahiliya a tare da kai kuntu sai sai nace alahi ni sa'ati duk da tsufa na dinnan sai manzon Allah ya ce kware ko sai Abu Zar al-Ghifari ya ce lalle ko ashe ban ma an kara bane sai da manzon Allah ya faɗa sai na gane ashe gaba ɗaya abinda annabi ke karantar da mu nayi watsi da shi sallallahu alaihi wasallam kannahu ta'ajjaba min khafa'i dhalika alaihim akbar sinnihi wato duk da tsufansa sai bai ma gane hikimar wa'azin manzon Allah ba fa bayyana lahu kaun hadhihi al-khasla mazmumatan shar'an saboda haka manzon Allah ya masa ishara da cewa wannan hali ba shi da kyau wato wannan hali ne mara kyau fa innahu zammun li zalika al-khuluq idan manzon Allah ya ce a tare da kai akwai hali irin na mutanen jahiliya kaga ya gwada cewar duk halin mutanen jahiliya ya kamata a guje shi sai fa halin da ya dace da sunnar manzon Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan hali to babu da yake akwai misalai da yawa wanda suke nuna haka kamar misali a suratul fatih aya ta 26 iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliya wannan nan ma Allah yana mana ishara da wani hali na mutanen jahiliya alhamiya shine al'anafa zakalkale makadila algababu alal mutum ya zamanto yana ta'assubanci kai ɗan kabila ne don haka babu ruwanka da duk wani wanda ba kabila ku ba kai ɗan gari kaza ne in ba wanda ke garinku ba ba ruwanka da kowa wanda shi ake kira alhamiyya Allah madaukake ce hamiyatar jahiliya amma me ya faru da can mutanen jahiliya suna da ƙabilanci. suna da ta'assubanci fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi amma sai Allah ya saukar da nutsuwa ga manzo wa alal da mu'minai wa alzamahum kalimatat taqwa Allah sai ya hada su akan kalma ta tsoron Allah ba kabilanci ba ashe kaga kabilanci al'ada ce ta jahiliya at-taqwa ita ce take hada bayin Allah wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allah bi kulli shay'in alima wannan yasa ibn taymiya ce don haka duk wani haduwa da za a yi ya zamanto a wannan haduwa ko da za a bar gaskiya baka rabuwa da wannan haduwa to babu shakka kana haduwa irin na jahiliya idan zai zama mutum yana son kabilarsa ko da kabilarsa ta bar gaskiya yana tare da ita to wannan kaga ya ɗauki siffar abin da Allah ya faɗa iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya wanda ba Allah ne ya shar'anta shi ba shi yasa Allah madaukaki yace ja'alu fi qulubihim su suka sanya mu zukatansu akwai hadisin al-Imam Bukhari wanda yana kitabun Manaqib al-Ansar hadisin Abdullah ibn Abbas da yake cewa shi ma khilalun min khilal al-jahiliyya Abdullah ibn Abbas yace akwai wasu halaye daga cikin halayen jahiliyya at-ta'nu fil ansabi sukan dangantaka wanne ya hatu da kururuwa a dalilin mutuwa sai ce nasitu salisa na manta na uku abdullahi bin abbas ya ce na manta na uku amma waɗanda suka ruwaito hadisin kamar da alimamu bukari ya kawo ya kulu na inna hal istisqa'u bil anwa suna cewa na ukun shine danganta samun ruwan sama ga dacewar masaukin taurari don haka ibn taymiya yake laysa kullu man qama bihi shu'ba min shu'abil kufri yasiru biha kafira al kufra al-mutlaq idan aka ce wane yana tare da reshe na kafirci ba a nuna baya nuna cewa ya fita daga addinin musulunci kamar ne in aka ce wane yana tare da wani reshe na imani baya nuna cewa ya tabbata mumin amma dai lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kabilanci ta'assubanci kafirci ne kowannen su don al'ada ce ta mutanen jahiliya akwai abinda ma ke karfafa haka domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wasiyarsa ta bankwana hajjin bankwana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wasiya yanda yazo cikin hadisin jarir bin abdullah al-bajali jarir yace qala li rasulullah manzon Allah ya gaya min a hajjatul wada eh, fi hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam yace istansich nasa ka ce wa mutane su yi shiru lokacin da aka je hajjin bankwana sun makala bayan mutane sun yi shiru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffaran kada fa bayan na rasu bayan na tafi ku koma ku zama kafirai ya buribu ba'dukum rika ba sashin Sashinku na sare wuyan sashi kada fa bayan na tafi ku zama kafirai sashinku na sare wuyan sashi to anan yana nuna idan musulmi ya yaƙi ya yaki dan uwa musulmi kaga kafiri ne amma kafircin bai fitar da shi daga musulunci amma abin da ya aikata sunansa kafirci sai dai kafircin ba mai girma wanda ke fidda mutum daga musulunci ba domin kalma ta alkufuru takan zo da ainihin ma'anar babban kafirci takan zo da ma'anar karamin kafirci kamar yadda alkur'ani ya zo da misali kalma ta ma'un ruwa takan zo da ma'anan ainihin ruwa takan zo da wani ma'ana kamar misali a suratul tariq falyanzur al-insanu mimma khuliqa sai Allah madaukake ce khuliqa mimma in dafiqin dan adam ya duba daga me aka halicce shi Allah tabaaraka wataala ya ce an halicce shi ne daga wani ruwa mai zubowa idan aka ce dafiqin madfuqin yani masbubun wani ruwa mai zubowa cikin mahaifa wanda kowa ya sani maniyi kenan amma dai Allah ya kira shi da sunan ruwa to ka ɗauki misali kuma don wannan ana kiransa a tasmiyatul muqayyada ai an ƙayyade ba kowane irin ruwa bane Allah maɗaukake ce min ma'in da an ƙayyade wani irin ruwa ne don haka ba a sanya shi fil ismil mutlaq misali a suratun nisa'i aya ta 43 yana magana akan taimama falam tajidu ma'an fatayammamu in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama kaga wannan kalma ta ruwa da wancan kalma ta ruwa kalmomi ne iri daya amma ma'anarsu ba ɗaya ba don haka yasa don alkur'ani ya kawo wata kalma ta kafirci ko hadisin manzon Allah ya zo da kalma da aka kira wani aiki kafirci ba ya nuna cewa an fita daga addinin musulunci illa dai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi al'ada ce ko ko hali ne wanda yana daga cikin halaye na kafirci amma baya fitar da mutum daga addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu da dama waɗanda suke mana ishara da cewar abinda ya shafi kabilanci abinda ya shafi sukan al'ada kururuwar mutuwa da dama waɗannan abubuwan annabi ya kirga su ya danganta su ga ainihin ayyuka na kafirci don haka yasa don an kira shi aikin kafirci baya nuna cewar mutum ya fitar daga addinin musulunci mu je babi na gaba na 187 hubbir rajuli qaumahu mutun ya so mutanansa tunda an yi magana akan ta'assubanci ta'assubanci shine makale makabila shin don kana son kabilarka laifi ne don kana son wata kungiya laifi ne shine qaumahu hubbir rajuli qaumahu mutun ya so jama'ar laifi ne حدثني حدثنا زكريا بن يحيى البلخي قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثني عباد الرملي قال حدثتني امرأة عباد الرملي متم الرملة نكسر فلسطين yake cewa wata mace ta bani labari wannan matan yuqalu laha ana kiranta fusailatu ana kiranta fusailatu kuma ana kiranta husailatu husailatu da sadu fusaila da sinu ko kuma a kirata husaila bintu wasila bin al-afqa yar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sunansa wasilatu bin al-afqa shi wasilatu bin al-afqa yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ma ashabu suffa ashabu suffa su ne waɗanda ba su da wurin kwana sai dai masallacin manzon Allah mahaifinta ana kiransa wasilatu binul asqa'il laifi min ashabi suffa sannan wani abin da malamai suka rike game da tarihinsa shine sahabi na ƙarshe wanda ya rasu daga cikin sahabbai da suka zauna a damascus na syria bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun rarrabu wurare daban-daban waɗanda suke zama a damascus wannan sahabin shine na ƙarshe wasilatu bin al-asqa na ƙarshen rasuwa ya rasu a hijira ta 83 wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 72 shi kuma ya rasu kaga ya dade kenan Allah ya bashi tsawon rai qalat tace sami'tu abi naji babana kaga babanta shine sahabin wasilatu bin al-asqa yaqulu yana cewa ƙultu ni ne na tambayi annabi sallallahu alaihi sallam ya rasulullah amin al shin yana daga ta'asubanci shine al-asabiyya wato mutum ya rike kabila ya zama yana da kabilanci wanda babu kyau a sunnar annabi sallallahu alaihi sallam yana daga ainihin kabilanci an yu'ina ar-rajulu qaumahu ala zulmin mutum ya taimaka ma jama'arsa akan wani aiki na zalunci yana daga ta'assubanci kana da jama'a ne ko kana da wata kungiya ya zama kungiyar tana kan bata sai ya zama ka bita akan bata kai zalunci kala sai manzo Allah yace na'am kware kuwa idan kana tare da wata kabila wata jama'a ya zama wannan jama'ar kai zalunci ka bita a zalunci to babu shakka wato mutum yana tare da abin da ake kira al'asabiya shi ne abin amsar da manzon Allah ya ba shi wasu bin al'afka wannan hadisin yana sunan abidawa yana babun fil asabiya akwai babin da shi al'imam abu dawud ya yi wanda yake fassara mai ake nufi da al'asabiya ta asubanci mai ake nufi da shi a riwayar al'imam abu dawud ƙultu wasu bin al'afka ya ce ni ne na ce ya rasulallah mal asabiya ya rasulallah ka fassara min abinda ake nufi da al'asabiyya tunda haramun ne ta'assubanci ga wata jama'a kala sai manzon Allah yake ta'assubanci shine an tu'ina qaumaka 'ala zulmi ka taimaka ma jama'arka akan zalunci amma wannan hadisin yana da'if sunan abi daud bai inganta ba hadisi na 5119 kuma hadisin al-imam ibn majah shi ma ya rawaito yana kitabul fitan babul asabiyya shi ma kamar yadda al-imam abu dawud yayi babun fil ya yaqul wasila bin al-asqa yace sa'altun an sallallahu alaihi wasallam na tambayi annabi fakultu na ce ya rasulallah amin al shin yana daga ta'assubanci an yuhibba ar-rajulu ya so jama'an jama'ansa kawai misali akwai wata ƙungiya ina sonta shin wannan ta'assubanci ne akwai kabila ina sonta saboda ni dan kabila ne shin ta'assubanci ne qala sai manzon Allah yake la ba ta'assubanci bane walakin min al amma yana daga ta'assubanci an yu'ina ar-rajulu qaumahu ala dhulmi ya taimaka ma jama'a tasa akan zalunci eh, yana shi ma hadisin eh, sai yana da rauni yana ba'i sunan ibn majah hadisin 787 wanda wannan yana daidai da wato makalema wata kungiya ko wata ɗariƙa ko wata kabila ko da a ce ƙungiyar ta bar gaskiya kana tare da ita wanda shi ne yake fassara abin da mazan Allah yake ishara da shi wa shi ne sa ibn taimiyya cikin cikin littafin iktida usratul mustaqim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana haɗin kai saboda wani abu ba abinda manzon Allah ya hana shine haɗin kai akan sabon Allah amma haɗin kai ko don ka so ƙabilarka wannan ba laifi ba ne amma ka so ƙabilarka akan zalunci wannan shine da musulunci ya haramta don haka asalin ta'assubanci kamar yadda ya zo cikin annihaya fi garib al-hadith wal ibn al-asir yana ta'arifin uh, al-asabiyya mujallar na uku shafi na 246 tace fil hadith al-asabi man yu'inu qaumahu ala dhulmi huwa alladhi yaghdabu li asabatihi wa yuhami anhum mutumin da zai yi fushi saboda an taba kabilarsa mutumin da zai ringa kokari ga ya kare kabilarsa amma fa ba akan gaskiya ba don haka ake kiran mai irin wannan hali da cewa yana da ta'assubanci wato yana da riko ga kabilarsa fiye da gaskiya domin ko da kabilarsa ta bar gaskiya ba zai rabu da ita ba don asali al'asaba su ne dangi al'aqarib min jihati da larabci idan aka ce al'asaba ana nufin danginka ta wajen mahaifinka ka Asibu na huwa yata'assab bihim wato kamar su ne waɗanda suke tare da kai suke baka kariya sai aka yi amfani da wannan kalma na al'asaba aka ce mutum yana da ta'asubanci wato yana da son kusantar 'yan uwansa fiye da ma riko da gaskiya akwai hadisin da ya zo daga abdullahi bin abi sulaiman an jubair bin mut'im marfu'an wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa minna man da'a ila asabiyya wa laisa minna man qatala asabiyatan wa laisa minna man mata ala asabiyya duk da cewa hadisin yana da rauni ibnu taymiya ya kawo shi cikin iktida'us siratal mustaqim amma ma'anarsa ta inganta manzon Allah ya ce duk mutumin da zai kira jama'a akan kabilanci da wanda zai yi yaƙi saboda kabilanci da wanda zai mutu akan kabilanci waɗannan ba sa tare da mu ma'anarsa ta inganta saboda hadisin jundub bin abdullahi bajali da zo cikin sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala tahta rayatin amiyya yad'u asabiyya aw yansuru asabiyya faƙit uh, latun jahiliya idan mutum ya mutu a yaƙi da aka yi saboda ƙabilanci wannan idan ya mutu ya yi mutuwa irin ta jahiliya akwai hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka mutum ya fifita kalmar imani akan kowace kalma ta haɗin kai ba a hana kana tare da wata ƙungiya ba amma kalmar imani ta zama ita ce gaba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani إذ جعل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ya zama abin da za ka rike a rayuwarka ita ce kalma ta tsoron Allah kalma ta kiyaye Allah riko da ayar Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son ƴan uwanka ba laifi bane kana son kungiyarka ba laifi bane amma kada son su ya sa ka bar a gaskiya wannan shi ne abin da ake yi da al'asabiyya akwai lokacin da aka sami irin wannan rikici zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da jabir ya bada labari ga zauna ma'annabi mun tafi yaki ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad saba ma'ahu nasu min al-muhajirin hatta kasu mutane sun zabura da yawa sun bi manzon Allah wannan yakin mun tafi yaki min al na hatta kafuru wa na min al rajulun la'abun akwai daga cikin muhajirai wani mutum mai son wasa in jabir wannan mutum yana da son wasa saboda haka sai ya bugi wani daga cikin musulman madina al'ansari ya buge shi da makami a duwawunsa ta wasa ba ga bibal ansari shadidan shi wancan Sahajin annabi sallallahu alaihi wasallam al-ansari sai ya tunzura ya fusata hatta ta da'a ya za a samu renin wayo ku da kuka zo baki garin nan muka ba ku masauki yanzu aka zo ka buge ni shikenan rigima sai ta kawai hatta ta da'a kai ina ƴan uwana al-ansariyun shi wancan yana ji sai ce ina ƴan uwana al-muhajirun manzon Allah yana can bai sa abin da ke faruwa ba ka sahabbai za su kaure da yaki su yasu wannan yana yalal ansar wancan kuma yana yalal muhajirin fa kharaja annabi jabir yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam to fa kala yace ma balu da'wa ahli aljahiliyya me ya kawo me ya kawo ihu irin na mutanen jahiliya domin ko in kara ce irin ta jahiliya kara ce irin ta jahiliya karar da babu hujja a kanta kabilanci eh, kai kai fada saboda kabilanci ko da a ce wato ba ku da gaskiya za ka taimaka ma ɗan uwanka a kan rashin gaskiya wannan al'adar jahiliya ce sun makala sai ce mashi anuhun ya faru sai aka ba shi labari ya rasulallah wannan mutumin daga cikin muhajirai yana yawan wasa har ya bugi wancan fakala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to duk ku bari da uha fa ku kyale wannan rikicin saboda kuwa al'amari ne ba shi da kyau duk kuwa kowa ya tafi Allah sai ya kwantar da wato wannan fitina to akwai abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikai yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ce to aka zo aka gaya masa ashe waɗannan baki har kuma yanzu bugun mu ma suke yi a katta Au alaina har ma sun kira juna su yaƙe mu su da suka baro makka suka zo madina muka ba su masauki muka ba su abinci gonaki da za su yi noma la'in ta'ana ilal madinati la yukhri jannal aazz minha al sai dai in ba mu koma madina ba duk wani da ke gani yana da girma sai ya koma makaskanci dan mu muka ba shiga ta ai kaga yana nufin manzon Allah wato shi don babu wanda ya fi annabi daraja idan za a aibanta muhajirai ai shi kansa manzon Allah al-muhajir saboda haka idan yace ce al'azzu mafi ɗaukaka yana nufin manzon Allah duk wanda ke gani ya fi kowa ɗaukaka in mun koma madina sai ya fi kowa ƙasƙanci saboda za mu kore shi daga madina ya koma makkan kuma ai ba su kaunar shi kaga kenan sai dai ya shiga wani wuri ya shiga tsakanin maka da madina ya zauna a daji nan take Allah ya saukar da aya ya kulu na la'in raja'ana ilal madinati la yi kuri jannal a abzu min hal'azal mai Allah ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin na sai na umar ya ce ala na naqtul ya rasulullah hazal khabith ya rasulullah ba za ka ba da damar in je in filla kan wannan mutumin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yatahaddathu an-nasu annahu kana yaqtulu ashabahu ce umar idan na ce a kashe wani duniya za ta dinga hira ai muhammadu mabiyan nasa ma yake kakkashewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka manzon Allah bai yadda a kashe kowa ba da za a kashe munafiki babu shakka da Abdullah bin Ubay shi aka kashe amma manzon Allah ya ce la domin da zaran annabi ya fara kashe sahabbansa duniya ba za ta ba za ta dubi laifin sahabin ba za a rika duba cewa shi manzon Allah ne ba shi da adalci kamar yanda kafirai suke kokarin su nuna idan sun samu wani wanda yayi ridda to za a yi ta kokari a bashi gata idan aka samu labari annabi ya kashe wani cikin sahabbansa babu shakka za su ba da shaidar manzon Allah yana kashe mabiyansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga wannan yana cikin al'ada ta jahiliya ka taimaka ma dan uwanka amma ba akan gaskiya ba wanda shi ya kai ga neman za a yi yaki tsakanin al wal ansar mu karanta hadisi na gaba har yanzu eh mun zo karshe akwai wanda ya tambaya ina hukuncin bude wani wurin ibada alhari akwai masallaci kusa da wurin ma'ana sallah a wani wurin hira mutane suna da majalisi su dinga sallah a wurin malamai sun kyamaci haka ba daidai ba ne a bar masallaci a ringa sallah a ofis a rika sallah a wurin aiki a rika sallah a wurin hira ba daidai bane yana fata wallahi na mujalla na 32 shafin 180 amma ba a cewa sallar da aka yi bata inganta ba sallar ta inganta amma an saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace akwai laifi akan mai mata biyu domin kwantar ma ɗaya daga cikin su hankalinta sai yace mata ya fi santa babu laifi dan mutum ya gaya ma matarsa guda ya fi santa tsakanin shi da ita laifin shi ne ɗayansu ya faɗi abin da ke aukuwa tsakanin su don haka kaga in ya gaya mata ya fi son ka in ya koma ɗakin wancan ita masu ce na fi son kiwa duk duniya ba kamar tun tunda haram ne kowace ta faɗa ai in ka zo ba sharhu sahihu muslim juz'i na goma sha na takwas wannan kuma yace idan matar mutum ta dinga muna na mata, sai ya ji kaunarta ma da soyayya ta gaba ɗaya sun fita daga zuciyarsa har ta kai ga yana dai zaune ne da ita kawai saboda Allah ya ce fa asa an takrafu shay'an wa yaj'alu Allahu fihi khairan kaseera to menene irin wannan matsayin kiyayya ta abinda dai shari'a ta nuna idan mutum baya son mace ya ba ta zaɓin zama idan ta zaɓa su zauna a haka babu laifi amma idan ba ta zaɓa ba ya rabu da ita shine abin da Allah ya shar'anta kamar yadda kai baka son ta a waje akwai wanda zai so ta haka ita ma idan ba ta son ka in eh, akwai matar da za ta so ka wannan shi ne abin da Allah ya shar'anta ba daidai bane mutum ya zauna da mace yana ta mata saboda bai son ta ba daidai bane sai ya kawo tambaya ta biyu kaman ɗalibai mutum yana da ɗalibai amma daga cikin ɗaliban akwai marasa halin kirki masu mummunan eh, hali sai zan malamin bai son ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai har ma a zuciyarsa bai son ganin ya zo makaranta to shin irin wannan kiyayyar ba wato a musulunci don ka ɓoye kiyayya a zuciya ba laifi ba ne don zuciya ba ka iya sarrafa ta zuciya tana son wanda halinku ya zo daidai zuciya tana kin wanda halinku bai zo daidai ba abinda manzon Allah ya faɗa mana cikin hadisi kenan al-arwahu junudun mujannada don haka zuciya ba ka iya sa mata son wani ba ka iya cire mata son wani amma abinda eh, shari'a ta hana shi ne ka fitar in ma ka faɗa ban son wane ko shi kansa ka gaya mar ko kuma ka nuna alama amma don abu yana zuciyarka Allah bai kama ka da laifinsa akwai hadisin yana mutafakun alai cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك